A yau ne da dawo ci gaba da wasannin neman shiga gasar cin kofin duniya na shekara 2018 wanda za a yi a kasar Rasha a yau din za a fafata wasanni a nahiyoyi daban-daban inda ya kama daga nahiyar Turai inda a yau nahiyar Turai kasar Faransa za su kece raini da kungiyar kwallon kafa ta kasar Netherlands da Portugal za su karɓi bakuncin Faroe Island ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta bulgaria za su fafata da gibraltar ne bulgaria za su ɓarje gumi da sweden yayin da luxembourg za su karɓi bakuncin belarus switzerland ko za su fafata da andorra ne greece za su ɓarje gumi da astona hungary da kungiyar kwallon kafa ta latvia Sabros ko za su karɓi bakuncin Bosnia Herzegovina ne za a buga wasannin ne da misalin karfe 8 saura kwata na dare agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da kasar Chadi sai kuma yankin nahiyar South America da kasar Venezuela za su fafata da Colombia da misalin karfe 10 na dare. Kungiyar kwallon kafa ta Chile kuwa za su fafata ne da faragai da misalin karfe 11 da rabi na dare agogon Najeriya. A yankin Asia kuwa kungiyar kwallon kafa ta kasar Japan ne za su fafata da Australia. Syria za su kwarje gumi da Qatar sai China da Uzbekistan. Thailand kuwa za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta kasar Iran. A nahiyar Afirka kuwa a za a buga wasanni ne guda biyu inda kasar Uganda za su fafata da kasar Egypt da misalin karfe biyu na rana. Gini kuwa za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Libya da misalin karfe shida na yammaci a gugun Najeriya, Nijar, Kamaru da kasar Chadi. Idan muka dawo bangaren hada-hada 'yan wasan kwallon kafa na duniya kuwa a yau ne za a rufe cinikayyar 'yan wasan na shekara 2017 da misalin karfe karfe sha biyu na dare agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da kasar Chad. Sai ɗaya ga watan Janairu na shekara 2018 kafin a sake bude hada-hadan na 'yan wasan kwallon kafa na shekarar da za ta zo. Kafin rufe wannan gasa a yanzu haka dai kungiyar kwallon kafa ta Liverpool ta kammala sayan dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta Arsenal Alex Chamberlain akan kuɗi fam miliyan 40 inda a baya kungiyar kwallon kafa ta Chelsea suka sasanta tsakanin su da Arsenal sai da dan wasan ya ki amincewa ya koma kungiyar kwallon kafa ta Chelsea bisa wasu dalilai ita ma kungiyar kwallon kafa ta arsenal din tana gab da kammala cinikin dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa na psg julius draxler dan shekara 23 da haihuwa wanda ake tunanin zai maye gurbin alexander zoin ne yake yunkurin koma kungiyar kwallon kafa ta manchester city inda ta sa masa fam miliyan 70 don zawarcin dan wasan kungiyar kwallon kafa ta barcelona da chelsea na kasar ingila da kuma kungiyar kwallon kafa ta tottenham ita ma na kasar ingila suna yunkurin ganin sun sayo dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta Leicester City Real Mahrez dan shekara 26 da haihuwa wanda har yanzu haka kungiyar kwallon kafa ta Leicester City tana bukatar dan wasan ya ci gaba da zama a kungiyar ta sai dai dan wasan ya nuna sha'awarsa na barin kungiyar a yanzu haka dai kungiyar kwallon kafa ta barcelona da sakwarata ta liverpool ana nan ana kikikaka wajen ganin barcelona ta sayo dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta liverpool din philip coutinho inda ita ko liverpool din ta ce ba za ta sayar da dan wasan ba ita ko barcelona ta matsa kaimi wajen ganin ta sayo dan wasan kafin nan da karfe 12 na dare a agogon nigeria da za a rufe cinikayen yan wasa na bana huta lafiya